Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita ɗari da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansa a zangon FM. A ƙasar Ghana ma za ku yi jin shirin nan a tashar Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Za ku iya masu sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 17 ga watan Mayu shekara ta 2018 da fatan mun same ku lafiya. Tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin wata tashoshin mu a wannan safiya. Ga kanun labarai. mai biyar ne suka tashi a zirin Gaza da sanyin safiyar yau Alhamis. Yau Alhamis cikin yardan Allah za a gudanar da zaben jin ra'ayin jama'a ko kuma na raba gaddama a ƙasar Burundi. shugaban amurka donald trump ya ce babu tabbaci ko za a yi ganawar wadda aka shirya tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong un kanan labaran kenan mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan saboda an zo an yi san kai da yawa an ba mutanen da ba harkar su bace da abokansu da sauran 'yan siyasa to abin ya zo ya zama matsala a cikin kokarin da gwamnati tarayya take a bara wasu watanni da suka wuce za ku ji ƙarin bayani daga bakin injiniya Suleiman Hussaini Adamu ministan kula da ma'aikatar ruwa bayan labaran duniya. Hukumar kasam ta Najeriya ta kama shinkafa kusan tirela goma da motocin alfarma. Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali. Za ku kuma saurari karatu daga Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadana. Da farko ga labaran duniya. Sare, Assalamu alaikum. babamai akalla biyar ne suka tashi da sanyin safiyan yau alhamis a zirin gaza ana kuma kyautata zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin wannan bom ɗin wakilin muryar amurka a yankin heather murdoch ta ce ta ji tashin babamai kuma ana jin karan motoci masu ɗaukan marasa lafiya a titunan jim kaɗan bayan tashin babamai mazauna yankin sunan ce suna kyautata zaton an auna harin babamai ne akan sansanonin 'yan ƙungiyar hamas wani al'amari ya faru ne bayan zanga-zangar da aka yi a wannan mako akan iyakar gaza da isra'ila fiye da mutane 60 suka mutu fiye da 2,700 suka ji rauni jiya laraba jami'in hamas da aka yi hirar da shi ya ce 50 daga cikin waɗanda aka kashe 'yan kungiyar hamas ne saura mutum goma sha biyu farar hula ne ya ce daga cikin waɗanda aka kashe akwai mata da yara da wata yariya 'yar watanni takwas da haihuwa yau alhamis nan cikin yardan allah 'yan kasar burundi za su jefa kuri'an jin ra'ayi ko kuma raba gardama akan yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima galibi 'yan kasar suna ɗarin faɗin ra'ayinsu kan wannan zaɓen domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu to amma daga cikin mutane kalilan da suka yi magana shine wani taila mai suna victor kabera wanda taila wanda ya ce shi ba abin da yake so shine tsaron lafiya tsaron lafiyansa da wurin da zai aiki inda yake cewa Kwa, kwa, kwangu mimi sio muhimu wala ingikuwa inawezekana hata kabla ingine miaka miwili mitatu Ya ce shi wannan kuri'a ba ba ta da wani muhimmanci a wurinsa domin ko da za a yi shekara biyu zuwa uku nan gaba 'yan siyasa za su yi abin da suke so ne ya ce mutane abin da ya dame su shine matakan tsaro kwaskwariman da za a yi wa kundin tsarin mulkin kasar da ake cacar baki a kansa zai faɗaɗa wa'adin mulkin shugaba Pierre Nkurunziza ne daga shekaru biyar zuwa bakwai tun shekarar shugaban shugaba nkurunziza yake jan ragaman mulkin kasar shawarar da ya yanke na neman wa'adi na uku a shekara biyar wadda ta haddasa tanzoma da hargitsi da tilasta 'yan kasar dubu hudu arcewa daga kasar jam'iyyar cndd fdd wadda take jin ragan mulkin kasar ta ce canje-canjen za su kawo kwanciyar hankali a siyasar kasar to amma masu caccakar wannan mataki sun ce babu abin da canjin zai haifar illa karfa ikon wato shi shugaba in kurzizan shugaba donald trump na amurka ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a watan gobe bayan da koriya ta arewa ta nuna ta babanta akan batun wato bukatun amurka cewa sai lallai koriya ta arewa ta wargaza shirinta na makaman nukiliyar ta shugaba trump ya ce ba su ji komai ba tukunna jiya laraba shugaban ya yi wannan cin a fadar white house ne ya ce amurka za ta dage akan cewa tilas koriya ta arewa ta wargaza wannan shiri nata na nukiliya ta baban yin taron kolin ya faru ne bayan da mukaddashin ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya ce kasarsa za ta sake nazari ko za ta halarci taron ko kuma a'a idan amurka ta ci gaba da dagewa akan sai lallai kasar ta wargaza shirinta na nukiliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc shugaban kwamitin leƙen asiri na majalisar ɗinkin duniya na majalisar dattijan amurka richard ball ya ce binciken da kwamitin ya yi na nuna shishigin rasha a zaben shugaban ƙasar da aka yi a shekarar 2016 domin taimakawa shugaba trump lashe zaɓe jiya laraba shugaban kwamitin wanda kuma ɗan jam'iyyar republican ne ya yi wannan furucin ne ya ce babu dalilin da zai sa a yi ta baban sakamakon binciken ya ce ko tantama babu rasha ta yi katsalandan a zaben da aka yi mukaddashin shugaban kwamitin mark wana dan jam'iyyar democrat ya yaba wa aikin kwamitin ya ce shugaban rasha vladimir putin da kansa ya ba da umarnin kasarsa ta yi shishigi a zaben da nufin taimakawa donald trump domin kada hilar ta ci zaɓe sanata bau ya ce kwamitin ya tantance haka ne hakanan kuma ya bayyana wa wakilan kwamitin cewa sun shafe watanni goma sha hudu suna nazari a kan waɗannan bayanai da suka tattara 'Yan sandan kasar Malaysia sun kai samame gidan tsohon Prime Minister kasar Najib Razak da aka ba da rahoton cewa suna neman wasu takardu a zama wani bangare na sabunta binciken abin fallasan cin hanci da ya danganci kuɗi wato kuɗi masu tarin yawa an ga 'yan sanda da yawa a gidan Najib ɗin bayan ya dawo daga sallah daga masallaci da ke kusa a jiya laraba galibi yi galibi dai an yi wa najib daurin talala tun lokacin da ya sha kayi a zaben da aka yi a makon jiya ha kuma an haramta wa najib da matarsa fita zuwa wata ƙasa shi dai najib ya musunta zargin da ake masa yan sandan ƙasar suna binciken wannan abin fallasa akalla a ƙasashen waje shidda ciki ko har da amurka labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ladan ibrahim Ayawa ya gabatar madalla Ƙasa da mako ɗaya bayan kalaman shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke ƙara haramta shigowa da shinkafa a cikin ƙasar da ƙasashen waje, hukumar kastam a Legas ta kama buhunan shinkafa na tireloli kusan goma da aka yi kiyasin su sama da naira miliyan saba'in abin da ke nuna yadda 'yan fasa ke wato ke kunnen kashi da umarnin gwamnatin ƙasar. Wakilin Iko Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. Controller Muhammad Uba shine shugaban hukumar ta kwastam mai kula da shiyar yammacin Najeriya na Federal Operation. Eh kayayyakin da muka kama a sati uku sune sun hada da motoci da tsaffin tayoyi da shinkafa kamar yadda na gaya muku shinkafa 5,516 wanda idan an fasalta daidai suke da tirela tara ta sun fama tirela tara wanda kowace tirela tana daukan buhu 600 ne na shinkafa eh, adadin kudin su wannan shine miliyan 76,500 batun shinkafan nan ya ragu ne koko kana ganin kamar ana ƙara shigo da shi ne duk da cewa gwamnati ta haramta ah, a magana gaskiya ko minista na aikin gona ya faɗa a jarida cewa shinkafa shigo da shinkafa ya ruku a gaskiya kuma ka duwa ko mu mun faɗaɗa yawan sintirinmu domin kowancen wanda muka yi taron 'yan jarida shinkafa da muka kama ya wuce wannan ya wuce wannan so muna ga abin yana ƙara yin ƙasa saboda ko ina ya kokari a kukkulle a shigo da shinkafa kuma ko da ka yi nasara ka shigo da ita taɓarauniyar hanya ko kuma da haɗan kan wasu jami'an waɗanda ba su da kishi to ko a tsakiyar ƙasa an ganka da shinkafa na ana iya kama to gwara ma kar ma ka shigo da tun da ba tsila za ka yi ba. to sai dai kuma wannan kamu da hukumar ta din ɗin ta yi ya nuna yadda 'yan su moga ke ci gaba da yunkurin shigowa da shinkafan daga kasashen ƙetare to ko 'yan najeriya suka ji game da ikirarin gwamnatin najeriya na kawo ƙarshen shigo da shinkafa da kenan da na yawa alhaji musa mai takobi wani ɗan arewacin najeriya duk duniya gaba daya ta babban mahaukaci duk duniya idan ba a koshi ba ba a samun wani technology duk kuma ƙasar da kaga an ce ana samun technology kosassu ne su dan mai yunwa bai tunanin har ya kirkiro wani abu don haka mu yi amfani da kasashe irin su thailand da ita kanta china irin su brazil da shauransu duk waɗannan kasashe da yawa da noma suka bunƙasa ba da man fetur ba da noma suka bunƙasa don haka ni da kai a shekara ta bara mun tabbatar da cewa a najeriya an yi noma an yi noma don dan in ba dan noman da aka yi ba abin da masu ainihin hannu da shuni suka so su kai abinci to ni da kai ba za mu iya siya ba babin ya ji murai amurka daga lagos masu shigo da gaida da baban gida jibrin a cikin batutuwa da majalisar ministocin najeriya ta duba a zamanta na jiya laraba har da batun matsalar wadata ƙasa da hasken lantarki ministan albarkatun ruwa injiniya suleiman hussaini adamu ya yi wa wakilin sashen hausa umar faruk musa ƙarin bayani bayan da majalisar ta tashi daga zamanta mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan saboda an zo an yi son kai da yawa an ba mutanen da ba harkar su bace da abokansu da sauran 'yan siyasa to abin ya zo ya zama matsala a cikin kokarin da gwamnati ta raya take a bara wasu watanni da suka wuce an ware kudi kamar naira biliyan 700 saboda an samu matsala shi kamfanin da yake sayan wuta daga hannun masu masu generating wuta baya ya zo baya da kuɗin da zai biya kuɗin wutan nan saboda su discos da suke aiki ba su kawo kuɗi ba sa tara kuɗin shiga daga gidaje da masana'antu daga inda suke samo suke biye suke aika bil na wuta din nan saboda haka aka zo aka samu matsala eh, aka fito da wani tsari don a taimaka wa su kansu kamfanin da suke ba da gas sun kusa dulkushewa suna nema su daina ba da gas in suka daina ba da gas na duk gidajen wutar da suke yabin na eh, su generation companies kaga ba za su iya ba da wuta saboda haka dole aka samu wani tsari a tallafin gwamnati tarayya da bankin tarayya aka ware wasu kuɗi na yadda za a taimaka musu aka dan babba su kuɗi don a ci gaba da ba da wutan to amma za a iya cewa kamar sayar da hannuwan jarin nan kenan bai albarka ba tuna gacin gwamnati tana ta ci da sa kudade maimakon ta bar hannuwan jari masu zama ko kamfanoni masu zaman kansu su yi ayyukan nan a yadin kansu to gaskiya akwai da yar matsala ah, ni ina ganin inda matsalar tafiya akan wanda ake kira disco din nan ne to daɗin abin shine gwamnatin tarayya tana da hayyanzu tana da sauran kashi 40 cikin 100 kashi 60 ne ta sayar to cikin abubuwan da muke tsare-tsaren da muke muna so fito da tsare ko dai wa'annan kamfanin su buɗa wasu ƙwararru da suka san aikin su su shigo ko kuma a hankali a hankali gwamnati tarayya za ta dinga zuba kuɗi har sai ta narkar da da wato jarin da suke da shi ya zama da ta sake mu mun sake ɗaukar wato control na wannan kamfanonin wanda kuma za mu ko mu bayar da shi kashi 60 cikin ɗari wanda dai zai zama na mu ne masu faɗa a jitin da mu jarin mu ya fi rinjaya to in ƙarshen sai an yi haka in ba haka ba kuma ina ganin zai daɗe gaskiya kafin a samu aurora wannan wahala don saboda wasu kamfanonin da aka sayarwa da da kamfanonin da su disco din nan ba wani dalili ba san bai san ma me ya kamata su yi ba ko abin da ya kamata su yi ba sai su sayo mita su je su saka a gidajen mutane don a karbi kuɗin shiga ba su yi ba har yanzu sun ki su saka kuɗin su su inganta wa'annan kamfanonin da aka sayar musu to ai kuma ba haka yarjejeniyar take ba tun daga farko sha'aninmu na duniya kwaggara ya zane lamarinmu na duniya kwabbata ya zane ga gani haka mamman ya zane mugula yan najeriya a amu yan najeriya mugula yan najeriya ku shaida kun siya kai ku shaida yan adam a yan najeriya magana gada zan wade kukula baban na mace kukula Ministan kula da albarkatun ruwa na Najeriya injiniya Suleiman Hussaini Adamu kan matsalar samar da hasken lantarki a Najeriya. Daga Jos kuma Babban kotun jihar Filato ta umarci a ci gaba da rike tsohon gwamnan jihar Filato Jonajan a kurkuku har zuwa ranar 24 ga wannan wata. Za mu kawo muku cikakken rahoton cikin shirin hantsi. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare. Albarkacin watan azumi ga karatu daga Alkur'ani mai girma. sunana maryam babbar shehu daga makarantar ahalin layi academy da ke wata quarters murtala muhammad we bauchi bauchi state nigeria a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shams wal-qamaru bi husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was السماء رفعها ووجع الميزان ألا تدغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض ودأها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ واللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البار كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Ubangiji Allah samu dace. Kuna dai tare ne da sashin Hausa na murai Amurka nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A lokutan baya a duk lokacin da aka ambaci cin zarafi a tsakanin ma'aurata akan danganta shi ne da cin zarafin mata da danna hakkokinsu da kuma kuntata musu ta hanyoyi daban-daban. To sai dai aka wayi gari aka shiga samun yanayin da lamarin ya sauya aka samu mata ba kawai suna cin zarafin mazansu ba, amma ake yawan samun mata suna kashe 'ya'yan abokan zamansu da kuma mazan da suke aure. da suka hada da na baya-bayan nan da wata mace 'yar shekaru goma sha shida ta kashe mijinta mai shekaru talatin da biyu da haihuwa a birnin Kano. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman sanin abin da ya janyo haka da kuma matakan da za a ɗauka na shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci wannan zaman tattaunawa. Da farko muna tare da barista Maryam Ahmad lauya ce kuma mai rajin kare hakkin bil'adama musamman ma jinsin mata barista barka da zuwa jama'a ne. sannan kuma muna tare da malam abba bello a jami'i ne a kungiyar da take aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali wato ta ahib mai ofishi a nan kano malam bello barka da warhaka salamu alaikum barka dr haruna yakubu na sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na malam aminu kano dakta barka da zuwa eh, jama'a assalamu alaikum ina ganin za mu fara ne da malam abba ayyukan da suke ya shafi harkokin lafiyar iyali da ma iliminsu malam abba binciken da kuke yi ko aikace-aikacen da kuke a wannan cibiya yana da nasaba da abin da ake samun fitintunu tsakanin iyalai sannan idan haka ne me kuka gano fi sabilillah akan wannan al'amari wanda mu muka fi kiransa da al'amuran da suka shafi domestic violence wato rikice-rikice na gida ko wanda ya shafi iyali abin yake faruwa ko kuma abin da bincike na zahiri ya nuna shine akwai karuwar wa'annan tashe-tashen hankula musamman kakalli irin alkaliman da ake da su a baya da kuma wanda yanzu ake da su a nan kurkusa kusan an samu ƙarin kusan kaso 45 in ka duba da irin alkaliman da muka samu a shekarun 2014 da 2015 tunda kusan wani abu ne da ake kusan shekara biyu haka so gaskiya abin zai ba da tsoro kwarai da gaske in ka kalli yadda a karuwar abubuwan yake tashe-tashen hankula wanda akwai yanayin da muke karba alƙalman ta fuskar wanda ya afku ba tare da an yi asarar rai ba da kuma wanda ya afku tare da asarar shine wanda ake samu fatality muke magana so za ga shi kansa mai fatality din yanzu karuwa yake yi ba because in ka kalli da muka samu a baya shekarar ta 2006 kenan kusan bp case ɗaya ba ne ba wanda aka yi resolving into wannan fatality din na mutuwa ko asarar rai amma kusan a wannan shekarar karshen shekarar da ta wuce da zuwa farkon wannan shekarar kusan cases hudu aka samu wanda aka samu irin wannan asarar rai a nan kano kenan ba kusan a kano zance gaskiya mm, mm. akwai wanda suke sanannun kyasa-kyasai ne wanda kowa ya san su akwai wanda kuma ba a san su ba gaskiya wanda gaba ɗaya ne ɗinsu wato yanayin sun kaka ga a sakamakon rashin jituwa ko tashe-tashen hankula a cikin iyali shi ya haifar da su um, barista maryam eh, tun da ke yanzu kallabi biyu kike rataye da shi eh, kallabin ku na lauyoyi da kuma kallabin ku na mata ki na mace shi abin da abba ya faɗa yake cewa abin mafa ya karu daga shekara ta 2016 zuwa yanzu bisa binciken da wannan cibiya ta take yi me kike ganin yana sababa wato afkuwar irin waɗannan al'amura da za ta kai ga har ma ana rasa rai misali bayan musamman idan aka yi la'akari da cewa ɗaya daga cikin rukunin abin da yake faruwa dinnan tsakanin mace ne da namiji kuma ana ƙulla shi ne dan soyayya misali ko dai a mataki na tun ana uh, samari da 'yan mata har aka yi aure har ma aka hayyafa to amma kuma abin mamaki sai yake zama ga gashi har ana rashin samun ana samun rashin jituwa ta kai ga lahani ko kuma asarar rai eh, me kike ganin tun da ke mace ce me ake muku ne kuke irin wannan abu na farko dai idan har za a iya cewa abu kaɗan ne ko kuma ce abu ɗaya ne to gaskiya ina ganin ba yi adalci ba tun da batu dai na farko za a iya samun wannan matsaloli ta hanya biyu kamar yadda shi malam abba ya fara bayani za a iya samun irin waɗannan matsaloli sakamakon auren dole da ake yi kaga kwa zamanin da daban da na yanzu in ka zauna ka ce za ka yi auren dole za a iya cewa batu na biyayya tabbas an san da cewa yana da mahimmanci to amma yanzu zamani ya sauya wanda za ka gani idan baka san mutum har zuciyarka baka san shi kuma wannan yakan kai ga mutane idan ba an kai zuciya nesa ba zaka ga har a zo a yi rashin rai ko kuma wani abin sakamakon haka ya biyu baya kuma batu na biyu akwai kuma batu wanda za ka gani an ɗora wannan batu na aure an riga an yi shi an ɗora shi akan turbar soyayya an yi komai da komai sannan an zo an zauna zaman gaskiya za ka zo ka fahimci kan cewa akwai waɗansu abubuwa wanda ake yin su wanda ba a kan turban auren ma yake ba ma'ana maybe shi akwai abin da yake yi wanda tana ganin abin yana so samu mata rai kuma su biyun daga shi mijin da kuma ita matan sun kasa zama su daidaita tsakaninsu su kuma ganarwa da kansu su kuma nema wa kansu mafita a dalilin haka ita mace ana ce mata ita ce a ƙasa akan kullum yawanci in an tashi yin sulhun misali idan manya ma sun shigo an kai ga manya sun shigo ciki ba a zama a tuntuɓa a ji menene asalin menene ya janyo wannan matsalar balantana a zo a magance shi a'a kasi za a bata laifi kuma zuciya gaskiya zuciya in ji hausawa ba ta da gashi idan ka zauna kullum ana turi ana turi ana turi idan ta kai bango har za ta iya haifar da abin da kowa ba zai alfahari da shi ba eh, amma kuma za a iya cewa wannan zamanin ilimi ya faɗaɗa kusan birni da karkara mata sun yi ilimi da kuma maza ɗin kuma da ana alakanta wannan abin misali da rashin wayewa da rashin ilimi da sauransu me yasa gashi mata musamman mata da sauransu kullum karatu suke a matakai daban-daban kuma su ma kuma mazan haka amma su su zama su fahimci juna kamar yadda da ke faɗa To batu na fahimtar juna ba wai tabbas ilimi yana karawa kuma ilimi yana sa ka fahimci mutum. To amma batu ne na gaskiya dole mu zauna mu gaya wa kanmu gaskiya. Yawancin batun na na aure za a zauna a dora shi akan turban ma da ba ta dace ba. kuma idan zama ya zo ya yi zama watakila ya ce mata ko shi ɗan shugaban ƙasa ne ko kuma ya ɗora wa kansa wani rayuwa wanda ba daidai ba ita ma ta ɗoro wa kanta idan an tashi an tashi zaman wani ba zai zo ya ce zai sauka ba ko kuma a ce a ɗora duk wannan abubuwan ko tafarkarkin da aka ɗora shi a waje a sauke shi a zauna a fahimci juna a matsayin to ganin nan baro-baro ni ne wani ganin nan baro-baro ni ce wance a zauna a yanke batu su zauna su fahimci junansu amma batu na ilimi wata sa'in idan ka ce za ka fahimci mutum ba kowa ne yake bin wannan ba musamman wani zai ce ai idan kika fiye magana kina so ki nuna min ke kin fini ilimi kin fini wayewa kenan so wannan dan in kina so ki kwantar da hankalinki ki nuna wa al'umma tunda al'umma ma ba ta ita ma tana da nata lifin idan kina so idan ka fiye magana ko kuma idan wani abu ya faru maimakon ka dau mataki zaka ce zaka kai shi kotu kafin ko kuma ka kai shi gurin magabata wani zai ce kai kina so ki nuna wa duniya ke kin waye kina da ilimi kenan kago kenan ilimin da take da shi ilimi ne a suna tunda ba za a barta ta yi amfani da shi wajen magance wannan matsalar da take faruwa a cikin wannan gidan mata kurege ke shi lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaida malamai, a halin yanzu kuma ga ladan ya kimtsa tsab domin kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Bamamai akalla biyan ne suka tashi da sanyin safiyan yau Alhamis a zirin Gaza, ana kuma da zaton mutum ɗaya ya ji rauni sakamakon tashin bom ɗin. wakiliyar muryar amurka a yankin heather murdoch ta ce ta ji tashin bamabamai kuma ana jin karar motocin ɗaukar marasa lafiya akan tituna jim kaɗan bayan tashin bamabaman mazauna yankin sun ce suna kyautar zaton an auna harin bamabaman ne a kan sansanonin 'yan ƙungiyar hamas yau lamis cikin yardan Allah 'yan kasar Burundi za su jefa kuri'a na jin ra'ayin jama'a ko kuma na raba gaddama akan yi wa tsarin mulkin kasar ma galibi 'yan kasan suna ɗari-ɗarin faɗin ra'ayinsu akan wannan zaɓen domin tsoron kada gwamnati ta musguna musu to amma daga cikin mutane kalilan da suka yi magana shine wani taila mai suna victor kabila taila wanda ya ce shi abin da yake so shine tsaron lafiya da wurin da zai yi aiki shugaban amurka donald trump ya ce a jira a gani ko za a yi taron kolin da aka shirya tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un a watan gobe bayan da koriya ta arewa ta nuna ta baba a kan bukatun amurka cewa sai lallai koriya ta arewa ta wargaza shirinta na makaman nukiliya shugaba trump ya ce ba ji komai ba tukunna jiya laraba shugaban ya yi wannan furucin ne a fadar white house ya ce amurka za ta dage akan tilas sai koriya ta wargaza shirinta to ma da la gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hanzi za mu sake dawa da wani sabon shiri da za ku saurari shirin na ƙasa ba kasawa ba yanzu a madadin ladan ibrahim a yau wadda ya tana da gabatar da shirin da cuba hiro da ne da kula da gabatar da shirin shirin mu da ma injiniya maran daryl da ya rika masa a nan ne sahaba imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.